Kai, abokina, ka tabbata yarinyar nan in ta zo, in dai ta zo za ka yi turance ta. Kar ka ban kunya ba. Kai kasashen duniya 180 ba kasar da ban sa kafata na taka na je ba. Yare, kai ni wanda larabci da yarbanci da iba da hausa da fulatanci da duk abin da ka sani ba yaran da ban iya ba to ka gama burge ni ka gama burge ni saboda ni abin mamaki shine eh. saboda wata uku ba na riga na ta gano kanta wata uku yau din nan zan baka mamaki akan wannan yarinya tana zuwa na fara kallon ta na na dirko mata turanci nan ka gane <laughs> zaka gane na gaskiya ne alquran alquran eh, ji dadi tana fitowa nan da zan nuna maka waye kai ai na yasa abokina <laughs> Hey, are you the one banging on my door? Yes. Yes, yes. Hmm? Yes, yes. Yes, yes. Okay. It's alright. It's alright. My abokina, if you abokina come to makarantar makarantar turai. This one abokina na zama a makarantar allo. Yes. Okay, wait, wait. So he can speak English, ko? Yes. Exactly. Very good. like Like, like aurenki before settling, ko? Eh. If you look settling, will will daidaita Wato baiwar Allah zan baki mamaki. E, as the pet the last all my honor, I promise that I will do my best to do my duty to God yes, yes, yes. to my country, Nigeria, to help other people and all yes. the time yes. and obey Sikaulo. <laughs> Let me ask you, is it that nobody can speak English in your entire generation? Wato, ba za ki gane bane ba. Kware kwa. Duk wasu masu katako da suke wannan yankin baba na shi ya ba su jari. Kware kwa. In dai magana a girbe bihiya ne ta zama ana saita kwano akan ta. uban wannan shine na da. da ita katako. A da ita katako. shekara farko da na je Italy. yawa Shugaban kasar Italy ita min let me shake my friend. Yes. Ita ita good job aiki na iya kyau da aikin ohona. Wannan shine dalilin. Eh, eh wannan. <laughs> If you if you daidaita mu will a ah, samun lada aure eh. I will together aljanna. na daukar ki zuwa gida na na na ibar ko kullum shi kenan if you aure ai uku ma ni ya isa uku ma shi ingili inda kike ji eh. mun taɓa rigima da shi eh. shugaban ƙasa america shi zaunar da ni da shi a banci isulhun ta mu kinji ko kin ko na kwada shi da ma kan da ƙasa ko shi na nan buki ga dan wani ba na wata si wani abu a dan goshi na ka ga mata ya kuke da mas na problem mas ya kuke da lissafi ina ga miki lissafi shekarar farko da muka fara haduwa da mas eh ita mun my friend my name is mas nace ah, you are mas ita ni ne mas Aiwa, I eh, na not masa, my name is Taje individual, sa. Sa, yes. Ni ne voluntary organization. Inda kina maganar inda ake neman voluntary organization. Bare ko Aka same ni an gama. If you if you sulhun ta mu will aure yanzu yanzu. Ta shiga. Ta ta ta ta gano ta gano ne ingila daga daga daga daga wannan shege ne. Yanzu ka gane yanzu na fuskanci generation din ku baki ɗaya taron mahaukata ne. Mutanen banza ne ku. Ke amma Allah ya tsine mu ta. kina jin turanci Hausa. No Allah ya tsine maka kai. ji mun sa wai haka aka gaje so ka aure ni? <laughs> Wannan wai shi kuma wai ya iya turanci wai an kawo shi tur. Ibi auren ki turanci. Allah ya Wani kake so ka aura? Allah Allah ya tsine maka albarka. <laughs> Ni ka dauko ka a ci mutunci na. Mau kai mai ke kai a da ɗiɗi ba ba ka jin turanci oh, duk ka zo wani wani ni ai na zata yan libya ce ni turanci na na libya ne turancin libya nake a turancin libya yake a libya eh kai turancin libya kake hakan zaka aure ni wai dama na libya eh turancin libya ba kin eh, san a libya a libya ni ne free education ƙarya ce wallahi ni ne na kai kai kunya kunya kunya ne Leave this place, my friend. Get out, man. Can't you guys arrest him? Yes, who doesn't kill arrest him? Kumaran, leave this place. Yeah. Kumarna. Go. ni na ma Allah, bai Allah. Ya sanda ba kana biya ka ce <laughs> abubuwa ko kai mata larabci ko kai mata turanci ko duk abin da ya kamata kai mata kai kai ai ba wani abu ne wani mutum kuma zai wani wani abin da ba akwai Allah da Allah ya mana wannan kabila kabila kana kabila kana mana kabilan nan mu da su ba duk bane ba Allah wallahi haka ne ba ba turanci aure na akwai aure ba ka kai ni ma da so nake te aure ta dar yin ta tiki ce ba inda ka aura ko da ba ta da alƙibla dan Allah ya taimake ni na aure ta ba kai ga ba ko na yi kurin ne auren ni da ita ba Allah baiwar Allah an ah, hanyar mu wake sallama da ni haba yau yau mun zo miki da sabon duba da wani sha'ani da muka dan shiga wanda kuma ka dan samu matsala sai muka zo ka tabbatar miki da ka ai wai irin na zama ango ya za ka rinka kaburi yau shine ai wato baiwar Allah ya hazu haza man haza haza bari alami akbar wa alami akbar eh, an hada ta farace da koriya wannan kuma da yare ne kake mun yau larabci <laughs> larabci ko an hada kulli yawmul in Allah ya da fima hada kulli yawm alqiyamati hada hada hada su wasirwa titi da yawa irin wannan su jaddana jaddana yau abin da ya sa kika ga mutu da sabon tsari eh. kamar yadda kika yi wannan shi da na yi ni ne nan yanzu daga na ebo fatiya hin sha kuma aure ya dau ram ga kudi dama juna da sadaki da ko wanda zan bayar daga nan tafi da ke gidana sai abu he da na tuya ko kuma ya kake faɗa wannan eh, eh wallahi aure an ga Yawwa kai ne kake son aure na makoshi? Ni dai ban ado Allah. ne? Kaka kaka. Dube ni da kyau, ka dubi kofan gidan nan nan da na kuma kama ka anan ko wallahi sai na sa an yi da za a sai na sa. Wai ba ba ji. Ba ka ji ne. Ka ce to, ka ce to, ka ce to, ka ce to, ka ce to, to. Ka to. keken nan dan wace kasa ne ne Zaria kai in Zaria ce kana yanzu ba ka kana balla zaka ji an ce samaru a jikinta wai tambaye ka Zaria tana da take eh sai da ta ƙasa tun da kasan mu take tajen Najeriya? Eh, na ƙasar Najeriya. Ya kamata yi wa Najeriya take saboda tabbatar da cewa shi da kenan da kake ɗan ƙasa ne. ¡DAN DAN DAN DAN! dan oh no. Bad Nigeria, Zazambu. We are the We Allah na mutunta ni jaba ta ga bakin ubanta cace dab ahe ahe Allah <laughs> fahim ni ba Allah zai sa ce yau eh. rayuwar ta mun da nake so makabartan gobe nake zuwa ban koma kai ka san ran fa sai da masa yarinya nan ba ta da kai ka shiga cikin gidan mana ya zan shiga a'a abu da nake ba gidan uwarka bane ta ba uban eh. ka bane a tas tas tas tas tas ana hada kulli yawmul qiyamati anta aure yawmul qiyamati kai inda kai matsalar kullum muna tafiya sai ka tabbatar da jama'a ban daɗe da karɓo ka daga dano ba eh ha kace ban daɗe da karɓo ka daga dano ba aka karɓo shi ko aka karɓo ka Yeah. wannan a yan akuya ce ka ta kai ka asara za ka yi ba za ta mai ba ai da kike amma ka gani za ta kalla wannan yari ya ci kallan ki taimun mawa kai ka ja mana ba dan zallan dan adam mutum ne daraja iri na Ka da wannan ba Allah wannan duk kai ne wallahi dan dan wahala dan uwar ka kai ne wallahi ya ci baka ya ci bakaran tana shiga ka mana wayo Allah wayo dadi wayo dadiya kai wannan wannan yarinya mu za ta kai Kai! Kai! kai kai kai